صدق الله العلي العظيم Daga nan Tehran Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirin sane mace zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Juma'a. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da sun haɗa da labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna dauke da shirin nan na muryan ku masu sauraro. Daga nan kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa. Muna kuma dauke da shirin nan na amsoshin fikiho. Sai kuma shirin duniyar mu a yau. Waɗannan dai su ne shirin abubuwan da za ka muku a cikin shirin namu na wannan lokaci. Amma kafin duk waɗannan sai an fara da shirin shirin nan na ko kun san. ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 11 ga watan fabrairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da tara ga watan rajab na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare kuka san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan fahman na shekara ta 1357 hijira shamsiya mutanen kasar iran suka samu nasarar sauya tarihin kasar karkashin jagorancin margayi imam khomeini bayan da mutane masu bore a tehran suka kwace iko da muhimman wurare daga hannun jami'an tsaro na gwamnatin sarki sha manyan hafsoshin sojin ƙasa sun nemi ɗauki daga sojoji a wasu garuruwa amma mutane a sauran garuruwa sun rufe dukkanin tituna na zuwa birnin tehran a safiyar rana irin ta wuce dai sojin ƙasar ta iran suka ba da sanarwar jinye hannunsu daga rigimar da ake tsakanin magoya bayan imam khomeini da kuma sarki sha da kuma masu gwagwarmaya suka shiga gidajen radio da talabijin na kasar suka ba da sanarwar juyin juhali da wannan kuma aka kawo ƙarshen tsarin sarauta wanda yake gudanar da harkokin gwamnati a ƙasar iran na tsawon kimanin shekaru 2,500 tun daga wancan lokaci ne kuma aka sauya tsarin tafiyar da gwamnati a iran inda mutane ne suke zaɓar shugabannin ƙasa da kuma 'yan majalisa da kansu kamar yadda su kuma suke zabar 'yan majalisar ƙwararru waɗanda su ne suke zabar jagoran juyin juhalin masu harkokin san cewa shekaru 2682 da suka gabata a rana irin ta yau goma 11 ga watan fabrairun shekara ta 660 kafin haihuwar annabi isa alaihi salam sarkin kasar japan na farko yimo ya fara sarauta kuma tun daga wancan lokacin ne dai ake sarauta a kasar japan har zuwa yanzu sai dai bisa canje-canje waɗanda aka yi ta samu a zamana daban-daban har zuwa zamanin da muke yanzu salon sarauta a kasar japan ya canja inda yake daidai da tsarin sarauta na mafi yawan kasashe musamman kasashen turai inda sarki yana nan akan sarauta amma firaminista ne yake da haƙƙin tafiyar da dukkanin lamura na gwamnati kamar yadda kuma majalisa ce take da haƙƙin tsara dokoki na ƙasa da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 32 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 11 ga watan fabrairun shekara ta 1990 nelson mandela mai rabu bukaken fata masu fada da tsarin wari launin fata a farka ta kudu ya sami yancinsa na fita daga kurkuku bayan tsare shi na shekaru 27 a shekara ta 1963 ne dai fararen fata waɗanda yawan yawansu bai wuce kashi 20 cikin 100 na yawan mutanen kasar afirka ta kudu ba suka ɗaura nelson mandela saboda gwamnati da yake da tsarin warin launin fata mandela ya samu tarba daga miliyon magoya bayan sa bukakin fata a kasar sannan kuma shekara ta 1991 ya ci yarjejeniya ta karshe na kawo karshen tsarin warin launin fata a ƙasar afirka ta kudu su kuma shekara ta 1994 aka gudanar da zaben shugaban kasa inda fararen fata da bugaƙen fatar kasar suka zaɓe shi a matsayin shugaban afirka ta kudu baƙar fata na farko jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma shirin mu na rana daga karfe 12 da minti ashirin. zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma an yi ne lafiya Hassan barka ne ke muku sallama a shirin namu na lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga kanin labaran Iran na bikin cika shekaru 43 da nasarar juyin juhalin musulunci a kasar. Majalisar Palestinawa ta ce za ta soke dukkan yarjejeniyarta da Isra'ila. Kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci sojoji a Burkina Faso da suka gauta sakin shugaban ƙasar Roch Martin Kabore. Tun suka labaran kamar da za a ji su. A Iran na ci gaba da gudanar da bukukuwan cika shekaru 43 da samun nasarar juyin juhalin musulunci. A shekarun baya bayan dai akan shirya tarurrukan gangami a dandalin azadi da ke tsakiyar birnin Tehran da kuma sauran yankunan kasar domin murnar wannan rana. Sai dai a shekarun biyu da suka gabata nan an taƙaita bukukuwan saboda bular annobar cutar corona. Kamar dai kowace shekara ranar 11 ga watan Fabrairu wadda ta yi daidai da ranar 22 ga watan bahman a kalandar iraniyawa al'ummar kasar na murnar zagor wannan rana da jagoran gwagwarmaya na kasar ayatollah khomeini ya dawo iran bayan korar sarki sha daga karagar mulkin kasar bikin na bana dai na zuwa ne a ƙarƙashin shugabancin ibrahim ra'isi wanda ya karbi shugabancin kasar a watan augustan bara babbar majalisar al'ummar palestinawa ta pcc ta sanar cewa ta yanke shawarar soke dukkan garjiyoyin da kungiyar kwatar incin falastinawa ta plo ta kulla da isra'ila sanarwar na zuwa ne a ƙarshen taron kwanaki uku da majalisar ta pcc ta gudanar a birnin ramallah da ke yankin yamma da kogin jordan sanarwar ta ce sakamakon anniyar isra'ila na musanta yarjinoyin da aka rattaba wa hannu kansu majalisar ta yanke shawarar soke dukkan wasu haƙoƙin da ke kan ƙungiyar plo da hukumomin falastinawa suka rattaba hannu a yarjinoyinsu da isra'ila sanarwar ta karar cewa yadda isra'ila ke ci gaba da mamaya da kuma kwace filaye mallakin falastinawa yana daga cikin dallan da suka sanya majalisar daukar wannan mataki matakin ya kuma kunshi dakatar da dukkan wasu ayyukan da suke gudanarwa tare da isra'ila da ke shafar harkokin tsaro da soke yarjejeniyoyin ayyukan raya tattalin arziki da duk wasu matakan da isra'ila ta gabatar da ke shafar kwarin gwiwar samar da dawamaman zaman lafiya to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa biyu wacce daga birnin tehran kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci sojoji da su gaggauta sakin shugaban ƙasar burkina faso rock mark christian kabore da sauran jami'an gwamnatinsa da ke tsare wata sanarwa da kwamitin tsaron ya fitar ranar laraba ta bayyana damuwar kwamitin game da sauyin gwamnati wanda ya saba wa kundin tsarin mulkin kasar sanarwar ta karar cewa membobin kwamitin sun lura da matakin da kungiyoyin ecowas da kuma au suka dauka na dakatar da burkina faso daga cikinsu har sai sojin kasar masu juyin mulki sun amince da komawa kan kundin tsarin mulkin kasar kazalika kwamitin tsaron ya ce yana goyon bayan matakin shiga tsakani da sassan shiyar ke yi domin kawo ƙarshen takaddamar siyasa a burkina faso mambobin kwamitin sun kuma nuna damuwa game da illar da ke tattare da yawaitar juyin mulki ba bisa ka'ida ba a yankin yammacin afirka da bunƙasar ayyukan ƙungiyoyin ta'addanci da ma mummunan tasirinsu ga zamantakewa da tattalin arziki na al'ummar yankin 'yan adawa a mali sun sanar da cewa za su yanke kauna ga hukumomin rikon na ƙasar daga ranar 25 ga watan maris mai zuwa kawancan jam'iyyun da ya hada da zigazigan jam'iyyu na ƙasar sun kuma ba da wasu shawarwari na fitar da kasar daga cikin halin da take ciki bangarorin sun kuma buƙaci a kafa wata sabuwar gwamnatin wucin gadi wacce wani firaminista marar bangaranci zai jagoranta to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan rediyo hausa voh Marilla, labaran duniyar kenan yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na afirka a yau afirka a yau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 Hassan barka ne ke yi muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Tomarilla kafa ƙungiyar tarar afirka yana ɗaya daga cikin mahimman abubuwa na cigaba da suka taɓa faruwa a nahiyar afirka a ranar 9 ga watan satumba na shekarar ta 1999 shugabannin kasashe da na gwamnatoci mambobi a kungiyar haɗakan kan kasashen afirka ta oau ko kuma oea waɗanda suka taru a birnin sirta na ƙasar libya sun amince da wata yarjejeniya da aka yi wa take da yarjejeniyar sirt wacce ta buƙaci a kafa kungiyar tarayyar afirka don cimma wasu manufofi na ci gaba kamar gaggauta shirin nan mai fatar ganin an kafa gwamnatocin tarayyar afirka a matsayin wani mataki na samar da nahiya mai karfin tattalin arziki warware matsaloli na rayuwa shawo kan rikice-rikicen siyasa da na tattalin arziki da nahiyar da take fama da su a daidai wannan lokaci da duniya take ci gaba da zama dunkulaliya manyan manufofi na kungiyar hada kan kasashen afirka ta oau sun hada da kawar da duk wani tsari ko kuma salo na mulkin mallaka daga cikin kasashen nahiyar karfafa haɗin kai a tsakanin ƙasashen nahiyar haɗin gwiwa domin aiwatar da ayyuka da za su kawo ci gaba ga nahiyar sannan kuwa a matakin ƙasa da ƙasa afirka ta kawo goyon bayanta a duk wani ƙoƙari da zai samar da ci gaba amma ba tare da kaucewa dokoki da kuma ka'idodin majalisar ɗinkin duniya ba da mun haɗa kanmu afirka duka ba ka jin ƙyazwani ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa mu ya zo da haka. A matsayinta na ƙungiyar da ta haɗa ƙasashen Afirka OAU ta guran da taruka da dama waɗanda a lokacinsu ƙasashen Afirka suka bayyana matsayinsu dangane da abubuwan da za su amfanin al'ummar nahiyar da kuma sauran ƙasashen duniya. Ƙoƙarin samar da haɗin kai ma yana ɗaya daga cikin matakan da suka kai ga kafa ƙungiyar. a kokarin su na samar da haɗin kai da kuma samar da ci gaba a fagen tattalin arziki da na zamantakewa ƙarƙashin manufofin oau ƙasashen afirka sun ɗauki muhimman matakai da dama waɗanda kuma suka kai ga samun gagarumar nasara yayin da hannu ɗaya waɗannan matakai suka buɗe ƙofofi na kafa wannan ƙungiya ta tarayyar afirka au ko kuma ua wasu daga cikinsu kwa su ne yarjejeniyar tsarin ayyuka na musamman ta lagos wace kasashen suka amince da ita a shekarar 1980 wannan yarjejeniya ce da ta shata wasu mahimman ayyuka da kuma dabaru da za su kai ga samar da alaƙa ta tattalin arziki da cuɗanya mai kyau a tsakanin kasashen afirka kundi mai kunshe da dokoki na kare hakokin bal'adama na bai daya a nahiyar wanda kasashen suka amince da shi a shekarar 1981 a birnin nairobi kasar kenya kirkiro da hukumar kare hakkokin bil'adama ta afirka wacce a halin yanzu take da cibiya a birnin banjul na kasar gambia shirin ayyuka na musamman na tsibirin mauritius ko kuma tsibirin moris wanda yake a matsayin muhimmi ga kungiyar wajen sanya batun ci gaba a matsayin gimshiki na farko na manufofin kungiyar shiri na musamman da kasashen nahiyar suka amince da shi a shekarar 1985 da nufin tayar da komodar tattalin arzikinsu da ya durkushe a sakamakon fari da kuma yunwa da wasu kasashen nahiyar suka fada a shekarun 1980 sanarwar musamman da kungiyar oau ta fitar a shekarar 1990 dangane da halin tattalin arziki da kasashen nahiyar suka shiga wannan sanarwa ce ta fayyace matsayin afirka dangane da irin matakan da ya kamata a ɗauka domin tunkarar manyan ƙalubale da nahiyar ke fuskanta a fannonin zaman lahiya tsaro da kuma gina demokradiyya kundin mai yin kira da a dama da talakawa wanda ƙasashen suka amince da shi a shekarar 1990 kuma wannan kundi ya ƙara bayyana matsayin ƙungiyar ne na ganin an bai wa al'ummomin nahiyar 'yancin damawa da su a duk wasu batutuwa da suka shafi gina ƙasa ko kuma neman ra'ayoyinsu kafin shugabanni su ɗauki wasu matakai yarjejeniyar da ta tanadi kafa ƙungiyar tattalin arziki ta afirka wato yarjejeniyar abuja wacce kasashen suka amince da ita a shekarar 1991 kuma wannan yarjejeniya ce ta shata yadda za a samar da kasuwa ta bai ɗaya a tsakanin ƙasashen nahiyar amma a matakai guda shida wannan yarjejeniya ta fara aiki a shekarar 1994 yarjejeniyar mai ɗauke da matakai da kuma dabaru na kare faruwar rikice-rikice da kuma warware su idan har suka faru wacce kasashen suka amince da ita a shekarar da 1993 yarjejeniyar kuma ta yi bayani dalla-dalla dangane da yadda shugabannin kasashen afirka za su ƙudiri samar da hanyoyi na warware rikici da kuma tattalin zaman lafiya da tsaro a faɗin nahiyar shirin gudanar da aiki na birnin alkahirar ƙasar masar wanda ya shata dabaru domin farfaɗowa da tattalin arziki shimfiɗa kyakkyawar siyasa da kuma tsari a zamantakewar al'ummar nahiyar afirka matsayin afirka a game da matsalar bashin da kasashen ƙetare ke binta wace kasashen nahiyar suka amince da ita a matsayin yarjejeniya a shekarar 1997 ta kuma kasance wani makami na fuskantar matsalar basussukan da ƙasashen waje ke bin nahiyar Afirka mutum ne ‘yantacci, hanshaƙi kuma ingantacci, mai ƙarfi ga shi amintacci, da basira ilmi tatacci, da fari da baki ji ko na mace. A wani bangare kuma sanarwar birnin Algiers na ƙasar Algeria dangane da canza gwamnatoci ba ta hanyar doka ba, wace ƙasashen suka amince da ita a shekarar 1999. Sanarwar birnin lomi na ƙasar Togo mai fayyace irin martanin da ya kamata a kasashen su mayar idan aka canza gwamnatin wata ƙasa ta nahiyar ba a kan ka'ida ba wacce aka amince da ita a shekara ta dubu biyu sanarwar dangane da shirya taro kan tsaro kwanciyar hankali ci gaba da kuma yin taimakekeniya a tsakanin kasashen afirka wannan sanarwa ta yi cikakken bayani dangane da yadda za a gina demokradiyya da kuma samar da kyakkyawan jagoranci a nahiyar akwai wasu muhimman matakai na bai ɗaya da ƙungiyar ta ɗauka domin tunkarar wasu manyan ƙalubale da ke gaban nahiyar kamar kare muhalli faɗa da ta'addanci yaƙi da cututtuka irin su hiv ko kuma sida zazzabin cizon sauro babban tari kasancewa a cikin shiri don kawo ɗauki ga waɗanda bala'i suka shafa kamar kwararar 'yan gudun hijira lalata nakiyoyin da aka binne a ƙarƙashin ƙasa yaƙi da bazuwar ƙananan makamai a hannun jama'a da dai sauransu. Allah Allah ya Allah haɗa kanmu Afirka mu so juna da mun haɗa kanmu Afirka duka ba ka jin wani ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa kanmu ya zo da haka. Yarjejeniyar shilanta kafuwar ƙungiyar tarayyar Afirka wacce aka rattaba wa hannu a lokacin taron kungiyar da ya gudana a shekara ta biyu a birnin lobe na kasar togo sai shirin nepad wanda yake hasashen samar da gaba a nahiyar afirka wanda taron luzaka na kasar zambia ya amince da ita a matsayin wani tsari na bai daya don samar da gaba na kungiyar tarar afirka. To masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas zan ja birki a shirin na yau ba tare da mun kawo sa ba amma da yarda Allah a makon gobe a rana irin ta yau za mu ɗora daga inda muka tsaya inda kuma za mu ci gaba da kawo muku wasu daga cikin yawunan da ya rataya a ƙungiyar ta tarar Afirka wacce ta cika shekaru ashirin da ma manyan manufofinta da gababban zartarwa na ƙungiyar. kafin nan a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance cikin koshin lafiya Shirin Afirka a yau kenan to kuma ga shirin na muryoyin ku masu saurare. Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyu hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. assalamu alaikum jamhuriyar musulunci tunana kadora diga dan fulani war shugaban kungiyar da alkhairi muka zore jihar bauchi hakika muna tir da allah wade game da wannan sabon harin da jan bindiga suka kai a jihar katsina saboda haka muna kira ga hukumomin tsaro da kuma gwamnatin jihar ya kamata su yi duk mai yiwuwa domin shawo kan wannan matsalar tarshen tsaro da ake fama da shi a jihar katsina gani yadda ake zubar da jinin mutane waɗanda ba su ji ba su gani ba a ƙarshe nake addu'ar allah ubangiji ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai ɗorewa a mu na afirka da ma sassan duniya baki daya ra'ayina ta kai shi jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadora diga gadan fulani uwar shugaban kungiyar da alkhairi muka zo reshin jihar bauchi Assalamu alaikum BOA barka da aiki da fatan kuna cikin goshin lafiya. Mai magana ni ne Yakuba mai aske bararaka yar da magaram kasar Niger. A yau zan yi tsokaci ne game da nada Tahiru Saidu a matsayin madugon yan adawa bai zo mana da mamaki ba kuma muna fatan zai yi abin da ya dace zai wa al'umma aikin da ya kamata kuma muna mashi addu'ar Allah sa ya sauke nauyin da ya rataya a wuyansa muna masa fatan alkhairi mai magana ni ne yakuba mai aski barraka a jihar da magaran kasar niger a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu biyawat radio jamhuriyar musulunci ta Iraq. Sunana Muhammad Dambari Bali shugaba na fada mazajen daga. Gaskiya gwamnati abin da ya yi na shaf da fili na opposition ya yi daidai ra'ayina. Sada me yasa eh da cikin wani aka an wa'ansu aka ɗauko aka ce an sa shi ma ya sa an samu matsala kan shi amma yau da ka gani dai wannan wanda aka ɗaukar nan ba wanda aka ɗauke shi ɗan lumana ne shine faranti shi shine magaji na lumana shi yake rikon ƙwarya zan ce ko kenan ya yi daidai da aka ɗora shi insha Allah sunana Muhammad Dan Balibali assalamu alaikum wa radio musulunci radio Iran radio mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna faɗin albarkacin bakin mu na gidan radio yau tsokacin da nake so in yi bisa jihar muke ta agadas bisa ziyarar da muka samu ta shugaban ƙasar swiss shine nake kira ubangiji allah sa wannan ziyara ta zame mana alheri ga jihar mu da ƙasar mu nijar gaba daya kuma muna kira ga magabata duka matsaloli wanda yake ya kamata su nuna mishi su bisa matsaloli namu na jihar agadas saboda a gaskiya agadas ta sha wahala kwarai ta fanni da dama shine muke kira wannan ziyara ubangiji allah sa mai alheri ce ga jihar mu da ƙasa gabaki daya salamu alaikum mai muku magana alkasun babali liman Ahar daga jihar Agadas a tashi lafiya. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. Malami na gaba gare ka. assalamu alaikum murya jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne madadai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai jamhuriyar nijar ina so ku bani dama in aika tsokaci na kan taron da kasashen afirka suka yi a kasar habasha gabanin kasashen afirka to muna kira da ya kamata wannan taron da kuka kasance taro ne wanda talakawan kasashen ku za su ci gaba kuma wanda zai kawo sabon arziki a kasashen ku kai ya kasance taro ne na kare kujerunku da muradin kanku kenan idan dan talaka kuke ya kamata ku rika yin abun da zai amfani talakawanku domin yau duka kasashen afirka kowanne bayar rasa matsalar da take damun shi wani na matsalar abinci wani matsalar zaman lahiya matsaloli dai ga sunan da dama ya kamata ku rika yin abun da za ku magance matsalolin kasashen ku ba kullum matsaloli na muradin kujerun mulkin ku ba nagode sashen hausa ku tashi lahiya mai magana isu ne madadai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai jamhuriyar nijar assalamu alaikum sashen hausa gidan rediyon biyo Gates Mai magana ni ne na kwasan Talba George Potescum. Ina so ne amfani da wannan dama mu yi godiya da jinjina ga sanata mai wakiltar Yobe ta Kudu wato sanata Ibrahim Mohammed Bome a bisa kokarin sa da jajircewarsa ya kawo Federal Government Appointment aka raba wa 'ya'yan talakawa a local government hudu aka taimake su aka ɗebe su don su taimaki kansu su taimaki iyayen su taimaki al'umma. Wannan sanata babu da za mu ce masa sai godiya da san barka. Muna masa addu'a da fatan alheri Allah ya taimake shi kuma Allah ya bashi ci nasara akan kargar mulki daga mai sauraron ku Hassan Talba George Fataskum daga garin Fataskum jihar Yoban Najeriya ku huta lafiya to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na jagoran shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. To kar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu wace daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin na yammaci yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kistoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kistoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stanar da stanar Atila Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madalla masu sauraro a cikin shirinmu da ya gabata kuma a cikin kissar ashabul karyaci ko kuma mutane antakiya mun tsaya inda habibun najjar ya zo daga bayan gari da sauri don taimakawa manzannin annabi isa salam mun ji kuma yadda ta kaya inda da ƙarshe ya yi shahada kuma allah ta'ala ya bayyana shahadarsa da kuma jin daɗin da yake ciki har yana cewa ina ma da mutane na sun sani irin yadda allah ta'ala ya gafarta mini da kuma sanya ni cikin wa'anda ake girmamawa kamar yadda yake cewa game da gafarar da ubangiji na ya yi mani kuma ya sanya ni cikin wa'anda aka girmama suratu yasin ayata 27 wannan ayar ta tabbatar mana da cewa su shahidai ba matattu ba ne sai dai suna wajen ubangijinsu yana arzuta su kamar yadda ayoyin alkur'ani mai girma da dama suka tabbatar da hakan allah yana cewa a wata ayar kada ka yi zaton wa'anda aka kashe a kan hanyar allah matattu ne a'a rayayyu ne a wurin ubangijinsu ana ciyar da su cikin suratu ali rana aya ta 169 a wata ayar allah yana cewa kada ku ce ga wa'anda aka kashe a cikin hanyar allah matattu a'a rayayyu ne kuma amma ba ku sansancewa cikin suratul bakara aya ta 154 a wata ayar Allah ta'ala yana cewa kuma wa'anda suka yi da'a ga Allah da manzonsa to wa'annan suna tare da wa'anda Allah ya yi ni'ima a kansu daga annabawa da masu yawan gaskatawa da masu shahada da salihai kuma wa'annan sun kyautatu ga zama abokan tafiya cikin suratu nisa a ta 69 a wannan ayoyi allah ta'ala ya tabbatar da cewa su shahidai kamar habibun najjar a raye suke a wajensa yana arzuta su kuma suna cikin farin ciki su ba matattu ba ne allah ya ce kada a kira su matattu don rayayyu ne sai dai kawai a duniya ba ma fahimtar haka banda haka aya ta uku ta suratu nisa ta hada hadda wa'anda suka yi biyayya ga allah da manzansa wato suna tare da annabawa da siddiƙai da shahidai da kuma salihan bayi a wajensa don haka bayan allah wanda suka yi biyayya ga allah suka aikata ayyuka na gari ko da ba su sami shahada ba a nan duniya to Allah ta'ala zai hada su da shahidan mai yiwa ma su fi wasu shahidan daraja daraja a wajen Allah tunda shahidai ma ba matsayi ɗaya suke ba don a wani zancen ana cewa tawadar malamai ya fi jinin shahidai malamin da ya shiryatar da mutane zuwa tafarkin Allah ya yi biyayya ga Allah mai yiwuwa ya fi shahidan da suka yi shahada saboda shiryatarwarsa daraja a wajen Allah a wajen Allah bayan mutuwa to amma menene makomar wa'annan manzanni uku wanda annabi isa alaihissalam ya aike su zuwa garin antakiya bayan an kashe habibu najjar ko kuma bayan da habibu najjar ya yi shahada alkurani mai girma bai bayyana makomarsu ba amma malaman tafsiri sun rabu kashi biyu ɗayan ɓangaren ya ce su ma ai an kashe su sun yi shahada wasu kuma suka ce ai habibun najjar ya shagaltar da mushrikai ne da maganganunsa don manzannin su sami dama su tsira kuma sun kubuta daga hannun mutane antakiya masu bautar gumaka a lokacin sai dai daga baya allah ta'ala ya halaka wa'anda suka yi adawa da manzannin amma wa'anda suka zauna a garin daga baya tarihi ya nuna mana cewa antakiya ya zama cibiyar yada addinin kiristanci babba a duniya a lokacin har sai da ya kai ga kiristoci suna ɗaukan garin na antakiya a matsayin gari na biyu a daraja bayan baitul mukaddasi allah yana cewa a cikin alkur'ani mai girma kuma ba mu saukar da wasu runduna ba daga sama akan mutanensa daga bayansa kuma ba za mu kasance masu saukarwa ba ba ta kasance ba face tsawa guda sa'annan sai ga su mammu cikin suratu yasin ayata 28-29 don haka allah ta'ala ya halaka mutane antakiya daga baya da tsawa a cikin ɗan ƙaramin lokaci ko ina ya yi shiru duk sun mutu allah baya buƙatar wani aiki na halaka su face kun fayakun ce kasance kawai ya kasance don abin da yake so shine zai tabbata to masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan lakai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To shirin kisoshin rayuwa kenan yanzu kuma sai shirin nan amsoshin fikihu. amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu insha Allahu kamar yadda muka saba a cikin wannan shiri mun ɗebo wasu tambayoyi da kuka turo mana dangane da al'amura na fikihu kuma cikin yadda Allah za mu amsa daidai gwargwadon fatoyin da malamai suka bayar a cikin waɗannan tambayoyi to da farko dai akwai tambaya ta farko dangane da abin da ya shafi humusi wannan bawan allah abin da yake tambaya a kai shine cewa assalamu alaikum ni wato bisa al'ada irin tamu akwai wato wata daga cikin ‘ya'yana da take son za ta yi aure kuma ya kasance muna siyo kayan ɗaki muna tarawa ta yadda lokacin da za a tare za mu ɗauki wannan kaya mu kai ɗakinta to ana cikin wannan hali sai shekara ta humusi ta fitar da humusi ta zo kan kaya ɗin ta zo kan kaya ɗin wannan kaya da ake sowa shin waɗannan kaya za mu fitar musu da humusi ne ko kuma yaya al'amarin yake to to tambaya ce wannan mai muhimmancin gaske dangane da irin wannan yanayi kamar yadda yi bayani a kai to abinda yake mai muhimmanci a nan wanda za mu iya cewa fatoyi ne na malamai musamman dai wali amrul musulmin sayyidul khamenei hafizahullah dangane da irin waɗannan ainihin tambayoyi ko kuma tambaya irin wannan shine cewa tun da shi wannan bawan allah abin da ya nuna kayan da ake siyarwa din nan bisa wani abu ne na urfin cewa kafin mace ta je ta tare ana siyo mata kayan ɗaki kuma ana yana siyo kayan ɗaki nan ne yana ajiyewa kafin lokacin da za ta tare to idan shekaran humusi ta zo abinda fatuwan take nunawa a nan shine cewa matukan kuɗin da za a yi amfani da su ko kuma ake amfani da su a siyo waɗannan kaya na ɗaki kuɗi ne wanda suke ana kashe su bisa irin buƙatuwa ta yau da gobe wato kuɗi ne da mutum yake da su yake kuma fitar da su ya siyo wani abubuwan da ake buƙatuwa da su na yau da gobe to in haka ne to lallai ko da ku shekaran kumusi ta zo ta wannan ta zo ta shigo akan wannan kaya ɗin to waɗannan kayan babu wani kumusi da za a fitar musu wato kenan kumusi bai hau kan waɗannan kaya ba wato menene wannan bayanin me yake nufi yana nufin cewa kenan idan da a ce kuɗin da za a yi amfani da su ake amfani da su aka siyo kaya din wato ba kuɗi ne wanda suke ana gudanar da bukatuwan yau da gobe da su ba a'a ajiyayyun kuɗi ne wanda ko mutum ya taɓa su ko bai taɓa su ba wannan baya bukatan su a cikin al'amuransa na siyayyan da zai yi yau da gobe to irin waɗannan kuɗin inda su aka siyo kayan to kaga ko da an siyo kayan da irin waɗannan kuɗin to sai an wa kaya ɗin homsi kenan abinda mafomin magana yake kenan amma tun da daga kuɗin da aka yi amfani da su wajen siyan kayan kuɗi ne wanda ana buƙatar suna yau da gobe a siyo irin abubuwan da ake buƙata yau da gobe da su aka yi irin wannan siyayya to a nan babu humusi kenan da zai hau kan irin waɗannan kaya bisa irin waɗannan bayanai insha Allah tare da fatan wannan mai tambayan ya gamsu da waɗannan bayanai da aka kawo insha Allah to shi kuma wannan bawan allah tambayarsa kamar abubuwa ne da ya shafi najasa da gusar da najasa daga cikin tufafi yake cewa assalamu alaikum ni ne ya kasance a kan rigata akwai jini to domin na yi ƙoƙarin tsarkake wannan jini sai na ɗauki ruwa na wanke hatta ma na sa sabulu na kuma wanke na kuma yi tsarki tsarkin najasa kamar yadda shari'a ta ce a yi to amma bayan na gama wankewa sai na lura da cewa har yanzu akwai kala ta jinin a jikin tufafi din to shin wannan kala ba matsala wannan kalar jinin da ta saura a jikin tufafin ba matsala to wannan tambaya ce ita ma mai muhimmancin gaske dangane da wannan al'amari da shi wannan bawan allah ya bujiro da shi na farko dai kamar yadda muka sani ne idan jini dai yana daga cikin ainihin najasa wato aini na najasa wanda lallai kafin mutum ya amfani da wannan abin da ya taba tufafin da jinin ya hau kai sai ya tsarkake to shi abin da ya nuna ya yi tsarkin wadda aka yi bukata bisa shari'a sannan haka kuma ya ma sa sabulu ya wanke to amma abin da yake nuna kamar har yanzu akwai alamar kala ɗin jinin jajajaja a jikin rigar to abin da malamai suke ba da fatuwa ta fi a nan shine cewa lallai matukar ainihin najasa ɗin wannan kauri-kaurin jinin da yake kan tufafin an gusar da shi an wanke in dai kala ce kulin ta saura a kai to wannan kala ɗin ba za ta hana yin amfani da tufafi ɗin ba za ka yi sallanka da tufafin za ka yi duk abin da ainihin kaga za ka iya yi da shi wato abin da ake nufi kenan a tsarki ya tsarkaka wannan tufafin naka akwai tsarki a kai ganin kala kurin ba yana nufin cewa wannan kalar za ta zama akwai najasa ba ne matukan an tsarkake an cire duk najasa din daga kai kurin kala ce ta saura to kala wannan ba matsala ba ce bisa fatoyin da ainihin malamai suka bijiro da ita aka wannan fage insha Allah to ga wata tambayar ita kuma dangane da abin da ya shafi wace tambaya kenan yauwa abin da ya shafi mage musamman gashin mage a kan kayan mai sallah ko kuma a jikinsa yake cewa tare da fatan kuna lafiya a cikin wannan shiri na amsoshin fikihu tambaya ta ita ce cewa dangane da mu'amala da mage shin mage najasa ce ko ba najasa ba ce to kuma yaya idan mutum ya yi sallah tare da ainihin gashin mage a jikin rigarsa ta sallah ɗin ko kuma a jikin jikinsa ya je ya sallah yaya sallarsa take to a nan abin da yake mai muhimmanci dai a dunkule shine cewa ita mage a kan kanta ba jisa ba ce saboda ka za ka iya rike mage za ka iya kamata amma dai ba jisa ba ce abin da yake najasa shine misali kashinta najasa ne ko fitsarinta duk wannan su najasa ne saboda haka in ya taba maka jiki ko ya taba maka wani tufafinka dole sai ka tsarkake wannan najasa ne to dangane kuma da gashinta abin da malamai suka ba da fatuwa shine matukar mutum ya yi sallah a jikin tufafinsa na sallah din akwai gashin mage ko kuma a jikinsa shi kansa mai sallah ɗin ya duba ya ga akwai gashin mage to fa abin da suke cewa shine sallarsa ta ɓaci to hikima ɗin wallahu alamu tun da al'amari ne na fatawa na fikihu cewa gashin mage shi ba a so mutum ya sallah da shi a jikinsa ko kuma a ce mutum ya sallah da shi a jikin tufafinsa in mutum ya yi wannan bayan ya idar da sallan sai ya gani cewa lalle a jikinsa ga gashin mage ko kuma a jikin tufafinsa akwai gashin mage to fa sallarsa ta ɓaci abin da zai yi a nan sai ya ƙoƙari ya gusar da wannan gashin daga jikinsa ko kuma ya gusar da gashin daga wannan tufafi nasa da yake akwai gashin mage a jiki in ya so sai ya je ya sake sallah kenan tunda wannan sallar ta ɓaci kenan bisa fatuwan da ainihin malamai suka bayar musamman wannan fatuwa din said khamenei hafizahullah a cikin al'amura na fatoyinsa sababbi ma musamman na waɗannan yan watanni da suka gabata wata ɗaya biyu uku da suka gushe wannan tana daga cikin fatoyinsa sababbi to muna fata ko da yake daga ga wata tambaya ta biyu eh, ta hudu da ta biyar amma kuma gashi ana ɗaga mana hannu ana cewa lokaci ya yi halinsa to ina ganin watakila za mu takaita da waɗannan tambayoyi guda uku sai mu haƙura da su insha Allah sai Allah ya kai mu shirin mu na gaba za mu kasance insha Allah mun zo da wasu tambayoyi din a nan nake cewa ku zama lafiya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin. To Marilla yanzu kuma za mu kai ga shirin na ƙarshe shirin duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shirin da kan yi dubi a kan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da yin bita a kansu a yau shirin namu da da allah zai dubi ne a kan batun kwanaki goma na samun nasarar juyin juhal musulunci a kasar iran wanda marigayi imam khomeini ya jagoranta a shekara ta 1979 sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. a ƙasar iran a cikin waɗannan ranakun ne ake tunawa da zagayewar cikar kwanaki goma na samun nasarar juyin juhalin musulunci a ƙasar ta iran ƙarƙashin jagorancin margayi imam kumeni waɗannan kwanaki dai suna da nasaba ne da dawowar margayi imam kumeni a ƙasar ta iran bayan gudun hijira da yi na kimanin shekaru goma sha biyar a ƙasashen ketare an kori margayi imam kumeni daga kasar iran ne a ƙarƙashin mulkin gwamnatin sarki sha a shekara ta tara. da 63 da farko dai marigayi imam kumeni ya nuna rashin amincewarsa da yadda ake ta yadda lamura a kasar ta iran musamman ma dai yadda sarki sha ya mika wuya ka cokab ga turawan yamma musamman ma dai amurka kamar yadda kuma ya kasance babban na hannun damar gwamnatin isra'ila wannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da suka sanya gwamnatin sarki sha ta fara takun saka da marigayi imam kumeni baya ga haka kuma matsayar imam Khomeini dangane da yadda sarki sha yake gudanar da al'amuransa a cikin gida ta yadda al'ummar kasar ba su morar arzikin da allah ya huwace wa kasar ta yadda sarki sha shi da iyalansa da kuma makarabansa ne kawai suke wutanda da dukiyar kasar wanda hakan ya sa al'ummomin kasar ta iran suka shiga cikin mawuyacin hali na talauci da rashi wanda kuma marigayi imam Khomeini ya zama tamkar wani jigo na neman 'yanci ga al'ummar kasar ta iran baya ga wasa ɗaya daga cikin manyan malamai na ƙasar. Marigayi Imam Khomeini ya kasance a sahun gaba wajen nema wa al'ummar ƙasar Iran haƙoƙinsu ƙarƙashin gwamnatin kama karya ta sarki sha. Daga cikin matakai da marigayi Imam Khomeini ya ɗauka a wancan lokaci har da rashin amincewa da wata doka wadda gwamnatin sarki sha ta kafa wadda ta bai wa amurkawa kariya da suke zaune a cikin ƙasar ta iran ta yadda ba za a iya gurfanar da su a gaban kuliya ba akan kowane irin laifi suka aikata rashin amincewar imam kome da wannan doka ya samu goyon bayan al'ummar kasar ta iran wanda hakan ya fusata sarki sha wanda kuma daga bisani an kori marigayi imam nan daga kasar ta iran zuwa kasashen ketare da farko dai marigayi imam ne ya fara tafiya zuwa kasar turkiya ne inda ya kwashe tsawon watanni kimanin goma sha ɗaya a kasar ta turkiya inda a wannan lokaci ya yi amfani da wannan damar wajen gudanar da ayyuka daban-daban da suka shafi rubuce-rubuce da kuma wallafe-wallafe na littafai a wancan lokaci daga bisani gwamnatin kasar turkiya ta kori margayi imam Khomeini daga kasar bayan da ta kafa masa wasu sharaɗa waɗanda ba zai iya amincewa da su ba balantana yin aiki da su daga bisani kuma ya koma kasar iraki inda ya zauna a birnin najaf al-ashraf wanda shine babbar cibiyar addini ta kasar iraki a wannan lokaci ya bude babbar makaranta inda yake koyar da dalibai da gasken daliban nasa kuwa akwai manyan malamai waɗanda suka kasance a sahun gaba wajen jagorantar juyin juhali a ƙasar ta iran to sai dai a ƙasar ta iraki ma gwamnatin ƙasar iraƙin ta kafa masa wasu sharɗa ta yadda ta ƙayyade dukkanin ayyukansa ta yadda ba zai taɓa tsoma baki a cikin harkokin siyasa na ƙasar iran ba kasantuwar gwamnatin sarki sha tana ɗasawa da gwamnatin ƙasar iraki ta wancan lokaci bayan kwashe tsawon shekaru goma sha uku a ƙasar ta iraki marigayi imam kumeni yana gudanar da harkokinsa a lokaci guda kuma yana bibiyar dukkanin abubuwan da suke faruwa a ƙasar ta iran da hakan ya hada da boran al'umma da nuna shan amincewarsu da gwamnatin sarki sha da kuma neman sauyi a ƙasar bayan kwashe tsawon shekaru goma sha uku kasar iraki ta sake kafa ma margayi imam kumeni wasu sharɗan waɗanda bai gamsu da su ba daga bisani kuma gwamnatin irakin ta ba shi umarnin ficewa daga ƙasar ba tare da wani bata lokaci ba a wannan lokaci gwamnatin ƙasar kuwait ta ba shi damar shiga a cikin kasarta bayan ya bar ƙasar iraki zuwa kan iyaka da nufin shiga cikin ƙasar ta kuwait kamar da gwamnatin ƙasar ta ba shi dama gwamnatin kasar kuwait ta ce ta janye wannan izini da ta bashi na shiga cikin kasarta wanda hakan ya sa ya kasance akan iyakokin iraki da kuwait na wani ɗan lokaci ya nemi mafaka ta siyasa a kasashen musulmi daban-daban da kuma na larabawa amma babu wata ƙasa wadda ta bashi damar shiga cikin ƙasarta amma daga bisani gwamnatin ƙasar faransa ta bashi izinin shiga cikin ƙasar a matsayin mafaka ta siyasa wanda kuma marigayi imamu komeni ya karbi wannan izini da gwamnatin kasar faransa ta bashi inda ya tare a birnin paris na tsawon lokaci marigayi imam kumeni ya kwashe tsawon kimanin shekaru biyu a birnin paris na kasar faransa daga kasar ta faransa ne kuma ya ci gaba da jagorantar juyin juhali da aka yi a kasar ta iran inda yake da kyakkyawar alaka da kuma tuntubar dukkanin waɗanda suke jagorantar juyin juhalin a cikin kasar ta iran daga bisani margayi imam Khomeini ya ƙudiri aniyar dawowa gida domin ci gaba da kasancewa tare da al'ummarsa amma gwamnatin sarki sha ta ɗauki tsauraran matakai na hana shi dawowa a lokacin shahapur bakhtiyar shine firaminista wanda sarki sha ya naɗa domin ya jagoranci gwamnatin ƙasar iran a wancan lokaci ta yadda zai ɗauki matakai waɗanda za su hana marigayi imam Khomeini samun nasara ta kifar da masarautar ƙasar da gaske matakan da shakur bakhtiyar ya ɗauka bayan kisan jama'a ya kuma sa an rufe dukkanin filayen sauka da tashin jiragen sama domin hana marigayi imam Khomeini dawowa a ƙasar ta iran sai dai wannan mataki ya ƙara tunzar al'umma inda manyan malamai da kuma malaman jami'a gami da masana suka shiga wani zaman dirshan a jami'ar birnin tehran kamar da kuma wannan zaman dirshan ya wasu a sassa daban-daban na ƙasar ta iran domin tilastawa shahapur bakhtiyar firaministan kasar ta iran na wannan lokaci janye nan doka da ya kafa ta hana marigayi imam khomeini dawowa wanda daga bisani dai ala tilas ya janye wannan doka a ranar ɗaya ga watan fabrairun shekara ta 1979 marigayi imam khomeini ya baro birnin paris na kasar faransa ya kuma dawo birnin tehran inda ya samu tarbata ta miliyoyin mutane a cikin birnin na tehran daga cikinsu kuwa akwai mutanen birnin da kuma waɗanda suka zo daga sassa daban-daban na ƙasar domin tarbarsa a lokacin da ya sabka filin sabka da tashin jiragen sama na mehrabad da ke birnin tehran ya yi wani ɗan gajeren jawabi ga al'umma tare da yin godiya a gare su akan yadda suka nuna cikakken goyon baya a gare shi daga nan kuma marigayi imam komin bai zame ko ina ba sai makabartar bahishte zahara wadda take kudancin birnin tehran inda a nan ne aka bizne waken mutane da dama waɗanda suka rasa rayukansu a gwagwarmayar neman tabbatar da juyin juhali a ƙasar ta iran a wurin ne ya gabatar da jawabin sa mai tsawo wanda ya yi kakkausar suka a kan gwamnatin sarki sha tare da bayyana cewa daga wannan rana zai bayar da dama ga al'ummar ƙasar iran su fayyace makomarsu domin kuwa tsari irin na mulkin mulukiya ba tsari ne wanda ya daidai da hankali ba tsari wanda za a baiwa al'umma dama ta fayyace makomarta shine wanda ya yi daidai da hankali saboda haka marigayi imam kumini ya ce daga wannan rana al'ummar kasar iran suna da zaɓi su fayyace makomar ƙasarsu marigayi imam kumini daga wannan wuri ya wuce zuwa wata makaranta da ake kira makarantar alawi a cikin birnin na tehran a nan wurin ya kwashe tsawon kwanaki goma yana jagorantar lamarin juyin juhali na al'ummar kasar ta iran a rana ta biyu bayan dawowarsa ya gudanar da wani taron manema labarai wanda ya samu halartar 'yan jarida na cikin gida da kuma na kasashen ƙetare su kimanin uku a wannan lokaci ne ya bayyana manufofinsa na jagorantar juyin juhali inda bai cewa abin da yake faruwa a ƙasar iran abu ne wanda yake ya shafi kuduri na al'umma saboda haka babu wata ƙasa ta duniya wadda take da hurumin yin shigar shugula a cikin al'amuran ƙasar a daidai lokacin da kuma ya ciki gwamnatin kasar amurka wadda take da hannu kai tsaye wajen taimaka ma sarki sha domin murkushe yunkurin al'ummar kasar ta iran a ranar da margayi imam khomeini ya dawo a wannan ranar ne hukumar leƙen asiri ta kasar amurka wato cia ta fitar da wani bayani inda ta sanar da cewa hakika dukkanin yunkurin da ta yi na ganin cewa marigayi imam khomeini bai samu nasara wajen kifar da gwamnatin kama karya ta sarki sha bai yi nasara ba da kuma ta bayyana cewa dukkanin lissafin da ta yi shine cewa babu yadda za a yi tsoho kamar marigayi imam khomeini ya iya jagorantar ƙasa mai girma a yankin gabas ta tsakiya wajen kifar da masarauta mafi ƙarfi a yankin wanda kuma a bisa wannan lissafi da tunani da hukumar ta cia ta yi ne ta taimaka ma sarki shaɗin ido rufe wanda kuma dukkanin taimakon da ta bayar a gare shi bai yi nasara ba daga cikin abubuwan da suka kara karfafa gwiwar al'umma kowa shine yadda rundunar sojin sama ta kasar iran ɗin baki ɗaya ta miƙa kai ga marigayi imam khomeini tare da yin mubaya a gare shi sannan kuma kimanin sojoji dubu hudu daga cikin sojojin ƙasa suka aje dukkanin bindigoginsu suka shiga cikin masu zanga-zanga tare da neman a kifar da gwamnatin sarki sha da kuma kafa gwamnati wadda al'umma ta zaɓa bayan cikar kwanaki goma da dawowar marigayi imam khomeini imam ya ba da dama ga al'ummar kasar da ta gudanar da zaɓen raba gardama domin zaɓen irin tsarin da take bukata inda kuma ya bayyana cewa dukkanin abin da al'umma ta zaba kan sa zai aiki ba tare da tilasta wani ya zaɓi wata mahanga da ta saba ra'ayinsa ba kimanin kashi 98 cikin 100 na mutanen kasar iran dai sun kaɗa ƙuri'ar raba gardama inda suka zaɓi tsarin jamhuriyar musulunci ya zama shine tsari wanda zai tafiyar da kasar bayan kifar da gwamnatin kama karya ta mulukiya karkashin sarki sha wanda daga wannan ranar ne kuma aka sanar da cewa tsarin da zai tafiyar da kasar ta iran shine tsari na jamhuriyar musulunci wanda kuma hakan ya tabbata a ranar 11 ga watan fabrairun shekara ta 1979 jama'a masu saurari lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan za mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin da ke muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. To madalla da kuma wani ne kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na lokaci a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa biyu Hassan Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu kwanan lafiya daga nan birnin Tehran.